radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل masu sauraro kun kamo radio biyoci hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran ba adam ne a tare da ku a cikin wannan fotar wacce ita ce zango na karshe a wannan rana da fatan auna lafiya to abubuwan da zamu gabatar muku a cikin shirin namu da allah sun kunshi shirin na kun san sai kuma labarun duniya da dumi su abin da zai biyo baya shine afirka a yau sai kuma shirin nan naku na masu sauraro daga nan kuma za mu kawo muku kisoshin rayuwa sai amsoshin aƙida za kuma mu karkare da duniyar mu a yau da fatan za kusance tare da mu domin jin yadda shirin na wannan lokaci zai gudana to yanzu sai a gya zama domin a je shirin nan na kokon santar da abdullahi salihu katsina ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi 28 ga watan Fabrairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha ga watan Rajab na shekara ta 1442 hijira kamariya. Masu saurare kukun kun san cewa shekaru 99 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan Fabrairun shekara ta 1922 kasar Masar ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan Ingila 'yan mulkin mallaka. Kasar Masar tana da tarihi mai tsawo wanda yake komawa zuwa ga shekaru dubu takwas da suka gabata amma musulmi sun kwace iko da kasar 'yan shekaru bayan bayyanar addinin musulunci 'yan fatimiyya sun kwace iko da kasar ta masar a shekara ta 969 har zuwa lokacin da mabiya salahuddin al-ayyubi suka kifar da daular a shekara ta 1172 sai kuma a farkon karni na goma sha shida miladiya dolar usmaniya ta kwace iko da kasar sannan a shekara ta 1805 bayan da sojojin taron dangi na kasar ingila da daular usmaniya suka sami nasarori akan sojojin napoleon na kasar faransa daga mamayar da suka yi wa kasar ta masar turawan ingila suka fara shigowa kasar wannan ya sa mutanen kasar ta masar suka yi bore da karshe dai a rana irin ta a shekara ta 1922 kasar ta sake samun yancin kanta kasar ta sake samun yancin kanta daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka. da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 30 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan fabrairun shekara ta 1991 an tsage ta buɗe wuta a yakin tekun fasha wanda shugaban ƙasar amurka na lokacin george w bush shi jagoranta musomin yakin dai shine mamayar da shugaban ƙasar iraki na lokacin saddam hussein ya yi wa ƙasar kuwait a shekara ta 1990 duk kokarin da aka yi domin gamsar da saddam hussein a kan ya janye sojojinsa daga kasar ta kuwait bai nasara ba daga nan ne kuma daga nan ne kuma tare da amincewar majalisar ɗinkin duniya amurka da ingila da kuma faransa suka jagoranci yakin fitar da sojojin saddam hussein daga kasar kuwait da karfin tuwo bayan tsage ta buɗe wuta aka shimfiɗa masa sharaɗa 21 waɗanda alatilas ya amince da su sannan aka ɗora wa ƙasar ta iraki takunkumai da ƙarshe dai amurka da burtaniya suka kifar da gwamnatin saddam hussein a shekara ta dubu biyu da uku da sunan ya mallaki makaman kare dangi wanda kuma har yanzu ba a samu waɗannan makamai a cikin ƙasar iraki ba Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe. Agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu ga tahir Amir Raji dauke da labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu. Iran ta karbi kunshin ga kafin cutar corona 250 daga kasar Sin. har ila a nan kasar iran an kira jakadan turkiya da ke birnin tehran don jan kunninsa kan furucin ministan cikin gida na kasar ta turkiya a kasar yamin kuma sojojin ƙasar sun kai hare-hare mai da martani cikin kasar saudiya tare da makamai masu linzami yanzu kuma ga cikakkun labaran gwamnatin kasar iran ta bada sanarwar cewa ta karbi kunshin allurar rigakafin cutar corona samfurin sinopharm na kasar sin a safiyar yau lahadi kamfanin dillacin labaran tasnim na kasar iran ya nakalto kakakin hukumar abinci da magunguna na kasar kionush jahanpur yana faɗar haka a shafinsa na twitter a safiyar yau lahadi ya kuma kara da cewa yawan allurar rigakafin da aka karba sun kai dubu biyu da hamsin kuma za a yi wa jami'an kiwon lafiya da waɗanda suka ji rauni a yakin shekaru takwas da kasar iraki ne kionush jahanpur ya kara da cewa ya zuwa yanzu an yi wa mutane dubu 110 allurar rigakafin cutar corona a kasar da allurar rigakafin samfurin sputnik v na kasar rasha banda haka masana a nan kasar iran suna aiki tukuru don samar da allurar rigakafi na cikin gida iri biyu akwai na kamfanin covirat barakat da kuma rizakov pars wanda suke marhala ta ƙarshe na gwaje-gwaje a kan mutane a safiyar yau Ladi ce ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta kira jakadan ƙasar Turkiyya a tehran don jan kunnen gwamnatin ƙasarsa kan furucin ministan harkokin cikin gida na ƙasar a baya bayan nan kamfanin dilancin labaran isna na ƙasar iran ya ce dario uryus jakadan Turkiyya a nan birnin tehran ya ansa a gayyatar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar a nan birnin tehran inda ta maida masa martani kan furucin ministan harkokin cikin gida na ƙasar ta turkiya wanda ya ce akwai mayakan ƙungiyar kurdawa ya 'yan tawaye ta PKK a cikin ƙasar Iran. Banda haka ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta Iran ta yi amfani da wannan damar inda ta bayyana cewa samuwar sojojin ƙasar Turkiya a cikin ƙasar Iraki ba a tare da izinin gwamnatin ƙasar ba baya bisa ka'ida. Har ila yau kamfanin dillancin labaran Anatoli na ƙasar Turkiya ya ba da labarin cewa an kira jakadan Iran a birnin Ankara babban birnin kasar turkiya zuwa ma'aikatar harkokin wajen kasar don bayyana korafin kasar kan matsayin tehran dangane da samuwar sojojin kasar turkiya cikin kasar iraki majiyar ma'aikatar tsaron kasar yemen ta ba da sanarwar cewa ta kai hare-hare mai da martani a cikin kasar saudiya tare da amfani da makamai masu linzami da kuma jirage waɗanda ake sarrafa su daga nesa tashar talabijin ta almasira ta kasar yemen ta nakalto kakakin sojojin kasar Burgediya janar Yahaya Sari yana faɗar haka safiyar yau Ladi Sari ya ƙara da cewa sojojin ƙasar sun fara kai hare-hare mai da martanin ne tun safiyar jiya Asabar har zuwa safiyar yau Ladi Ya kuma ce hare-hare mai da martanin sun fada kan wurare masu muhimmanci a babban birnin ƙasar Saudiya wato Riyadh. banda haka yaya sari ya kara da cewa an yi amfani da jiragen da ake sarrafa su daga nesa samfurin kasif k2 wanda suka kai hare-hare a tashar jiragen sama ta abha da kuma yankin hamis mushaid da ke kudu maso yammacin lardin asiri na kasar saudiya kakakin sojojin kasar na kasar yemen ya kammala da cewa makamai masu linzamin da kuma jiragen yaki wanda ake sarrafa su daga nesa sun sami bararsu kamar yadda aka tsara da ƙarshe kakakin sojojin kasar na yemen yemen ya yi kira ga mutanen kasar saudiya su nisanci barikokin sojojin kasar da tashoshin jiragen sama na kasar don kaucewa hare-haren sojojin kasar ta yemen gwamnatin kasar saudiya dai ta tabbatar da hare haren na sojojin kasar yemen kuma ta rufe tashoshin jiragen sama da suke birnin riyadh gaba daya banda haka an ji karar tashin garkuwar makamai masu linzami na amurka wa'anda aka girka a kasar ta saudiya masu sauraro labaran duniya suna zo muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran wakilan hukumar kwallon kafa ta kasar iran sun zaɓi sabon shugaban hukumar kamfanin dillancin labaran iran press na kasar iran ya bayyana cewa wakilan hukumar kwallon kafa ta kasar iran sun zaɓi sabon shugabar hukumar sun zaɓi shihabuddin azizi khadim a matsayin sabon shugaban hukumar na tsawon shekaru hudu a safiyar yau lahadi a taron da aka gudanar a ɗakin taron shugabanni a nan birnin tehran wakilai daga manya-manyan hukumomin kwallon kafa a duniya wanda suka hada da hukumar kwallon kafa ta asiya da kuma fifa sun halarci taron har ila yau jami'an ma'aikatar wasanni da kuma matasa ta ƙasar iran sun sami halartar taron da farko dai 'yan takara guda hudu ne suka shiga gasar neman shugabancin hukumar inda babu wanda ya sami rinjaye na kashi 50 cikin 100 na ƙuri'un wakilai 88 da aka kada a zagaye na farko a zagaye na biyu ne dai shihabuddin azizi khadim ya sami ƙuri'u 49 da haka kuma ya kada kiyomar hashimi wanda ya tashi da ƙuri'u 38 kafin haka dai shihabuddin ya taɓa rike kujerar shugabancin hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasar iran a baya Sakataren harkokin wajen ƙasar Amurka Anthony Blinken ya yi kira ga kungiyar tarayyar Afirka AU da kuma sauran manya-manyan ƙungiyoyi a duniya da su kara takura gwamnatin ƙasar Habasha don kawo ƙarshen yakin da ke faruwa a yankin Tigray na arewacin ƙasar. Kamfanin dillacin labarun Reuters ya bayyana cewa kiran Blinken ya zo ne a daidai lokacin da ƙungiyar Amnesty International ta kare haƙƙin bil'adama take zargin gwamnatin ƙasar Eritrea da kisan mutane a arewacin ƙasar habasha a cikin watan nuwamban shekarar da ta gabata ce dai sojojin kasar habasha suka kwace iko da birnin makele babban birnin yankin tigray daga hannun kungiyar kwatar yancin mutanen tigray wato tplf a takaice a halin yanzu dai dubban mutane a yankin sun rasa a rayukansu sannan wasu miliyoyi sun kawarcewa gidajensu wanda kuma hakan ya sa yunwa ta fara bayyana a tsakanin mutanen yankin masu sauraro karshen labaran duniyan kenan an gaida tahir raji sai kuma shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar afirka kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar tare da bita a kan su a yau shirin namu da da allah zai dubi ne akan zaɓe na shugaban ƙasa da aka gudanar zagaye na biyu a jamhuriyar nijar wanda kuma abokin aiki na hassan burka sai kasance tare da ni domin yin bita akan yadda zaben ya gudana sai a kasance tare da mu a cikin shirin wanda ni abdullah salo katsina zan jagoranci rigamar gabatarwa madalla to kamar yadda muka riga muka ambata da farko dai cewa shirin zai dube ne akan zaɓe zagaye na biyu da aka gudanar a jamhuriyar niger wanda kuma dan takarar jam'iyya mai mulki Malam Bazum Muhammad ne ya lashe zaben kamar da hukumar zaɓe ta jamhuriyar niger ɗin ta sanar. to kamar na ambata cewa dai abokin aiki na hassan barka ne yake tare da ni a cikin zauren shirin wanda kuma da da allah za mu yi bitar abubuwan da suka bukana a cikin wannan zaɓe tare da shi malam hassan barka da zuwa yawa barka kare malam abdullahi to malam hassan ah, wancan lokaci da aka gudanar da zaɓe zagaye na farko ka ziyarci mu a wannan zaure kuma mun tattauna akan abubuwa daban-daban da aka yi dubi a kan su to wannan karan ma gashi an gudanar da wannan zaɓe zagaye na biyu kamar yadda wato ita hukumar zaɓe ta bayyana cewa ɗan takara guda biyu da suka zo na ɗaya da na biyu a wancan karo za su kara da juna wato shi wazun muhammad da kuma maman usman wanda kuma gashi an yi wannan zabe kuma kuma zaben ta san cewa shi ba bazum ne ya lashe wannan zabe mm. ta mahanga baki ɗaya mala hassan ya aka kalli shi wannan zabe. Mm. to kamar da ka faɗi dai a zagayen farko eh, aka fitar da 'yan takara guda biyu wato eh, alhaji muhammad usman da kuma bazu muhammad eh, waɗanda su ne suka je suka fafata a zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa bayan an kasa samun wanda ya kai kaso 50 cikin ɗari kamar yadda doka ta tanada to lallai hakikanin gaskiya a yadda eh, yakin neman zaben zagaye na biyu gudana eh, ya gudana dai ba tare da wani eh, a ce tashin hankali ba haka kuma shi ma zaben da aka gudanar zagaye na biyu shi ma dai an yi shi cikin kwanciyar hankali da dumana jama'a sun kada kura kuma sun fito da fifi a zaben wanda aka gudanar to babu dai wani tashin hankali da aka samu illa dai kamar wasu 'yan abubuwa da suka biyo haka a yayin zaben kamar kamar eh, na mutuwar wasu jami'an zaɓe waɗanda wato motar ce ta taka a can kusa da wato wani ƙauyen talabiri kenan mhm. a can kusa da iyaka da ƙasar mali sai kuma wani shi ma jami'in zaɓe wanda shi ma ya rasa ransa a wani hari a can jihar difa to waɗannan dai su ne kusan dai eh, manyan matsalolin da za a yi cewa an fuskanta a yayin zaben to sai dai irin matsaloli irin waɗanda ba a rasa ba dai yayin kaɗa ƙuri'ar. haka ne to kamar misali batun kai kayayyakin zaɓe dai irin waɗannan abubuwa da ake mhm. fuskanta matsaloli a wasu lokutan baya bisa ga irin bayanan da kuka samu eh, a gaskiya bisa bayanan da aka samu waɗanda masu sanya ido da kuma wato irin dai jami'ai waɗanda suke halartar zaɓe dai mafi yawanci dai a wannan karin zagaye na biyu ba a samu irin waɗannan matsalolin ba kuma bai rasa nasaba cewa dai yadda zaɓukan suka taho aka samu aka yi zagayen farko aka zo eh, irin waɗannan matsalolin da aka samu wancan zaɓen na eh, wato kansuloli aka zo zagayen farko to duk an yi la'akari da irin waɗannan eh, matsalolin da da ƙorafe da aka gabatar suna ga su ne hukumar zaben ta yi ta su ta tsantsan ta samu ta daidaita abubuwan har zuwa zagaye na biyu ba a samu irin waɗannan matsalolin mafi yawanci dai ga bayanan da aka samu dai kayayyakin zaɓe kam a wannan karon ba a samu irin waɗannan matsalolin ba haka ne da sun isa kan lokaci da ake bukata sun isa a lokacin da ake bukata gaskiya ne to kasancewa ma zagaye na biyu da yake kusan yan takara biyu ne babu irin wancan eh, matsalolin kamar ya zama na yan takara da yawa ne haka eh, gaskiya ne babu irin wancan cincirin da na yawan yan takara takara din irin nan takara din takara guda biyu ne kwarai to eh, bayan haka mala hassan eh, ita hukumar zabe ta Nijar din wato ta sanar da ko bayan kada ƙuri'a da aka yi wanda kuma aka tabbatar da cewa shi bazum muhammad ne ya lashe wannan zaɓe ya ake kallon wannan nasara ta bazum muhammad eh to eh, nasara ta shi kila ba za ta zo da mamaki ba saboda a zagayen farko shine dama yake kan gaba shine yake kan gaba kuma eh, duk da cewa dai an samu jam'iyyu waɗanda suka yi kawance da junansu to kuma dan eh, takarar jam'iyya mai mulki ya samu goyon baya na wasu jam'iyyu wacce ta zo ta uku da kuma wacce ta zo ta hudu shi ma wancan eh, wato alhaji mahmud usman shi ma ya samu goyon baya na wasu jam'iyyun amma da haka nan dai kamar dai wancan zagayen farko daman shi ne yake kan gaba mm, kin da mota kila sakamakon zai iya kasancewa haka nan din gaskiya ne eh, duk da dai cewa akwai dai korafin abubuwa da suka taso bayan wato sanar da sakamakon zaben wanda hukumar zabe ta sani ta sanar ah, a ranar da ta gabata gaskiya ne to wannan magana ta sai ta kawo maganin cewa ma din misali bayan sanar da sakamakon zaɓe din su bangaren adawa sun nuna rashin amincewa da sakamakon da ita hukumar zaɓe din ta sanar wanda hakan ya ɗan jawo tashashen hankula a wasu yankuna a cikin Nijar da hakan ya da hada ma mm. birnin Yamai. To ya ake kallon irin wannan abu ta fuskacin siyasa da kuma doka ta ita ta jamhuriyar Nijar idan an samu wato rashin jituwa ko rashin amincewa da sakamakon zaɓe daga wani bangare mm-hmm. harkan zaɓe misali idan an gudanar irin haka eh, to su da su kaman bangaren eh, yan adawa yan abin da suke cewa kamar dai eh, zaben kamar an yi dai wani kafar ungulu da sakamakon zaben wato mm-hmm. a bisa dai yadda suka faɗa mm, wato kamar magudi kenan an yi magudi an karkata sakamakon don saboda kamar a cewar su su ne suka lashe zaben don saboda da abin da shi mm. wato madugun yan adawan shi wanda ya fafata da dan takarar jam'iyyar ya ce uh, su ne suka lashe zaben saboda akwai bayanai waɗanda suke da suna cewa akwai wurare da yawa da aka yi murɗiya murɗiya aka yi dai abubuwa da irin da coge da sauransu waɗanda aka kwace musu wato ƙuru'u kuma a mm. bayanin da shi Muhammad Usman ya yi ga manema labarai ya ce shi ne ya ci zaben da kashi hamsin cikin ɗari to mm. duka waɗannan abubuwa ne wanda ba za a iya rasa ba a yayin wato zaɓe Eh, idan irin hakan ta faru to duka dai wannan yadda abubuwan suka biyo baya kama aka samu wato tayar da hankula aka mm, samu dai eh, zanga-zanga duka waɗannan abubuwan eh, akwai dokoki sun yi tanadin idan ɗan takara bai gamsu da sakamakon da aka bayar ba akwai hanyoyin da ya kamata ya bi a bisa doka a gabatar da korafinsa a game mm. da wato sakamakon da kuma irin abubuwan da abin wanda kuma kotun tsarin mulki ce za ta bibiyi irin ƙorafe-ƙorafensa da kuma irin hujjojin da suke da su sai a samu a warware wannan sabanin amma abubuwan da suka biyo baya na kone-kone da tashe-tashe duka waɗannan abubuwa ne waɗanda ba dole sai an kai can nan ba tun daga mm. hanya nan wadda doka ta tanada saboda shi rikicin wannan idan ya faru eh, ba a san inda zai iya kaiwa ba musamman yanzu a irin kasashe waɗannan duka irin waɗannan rikice-rikicen da cikin gida ba lokacin su bane ba gaskiya ne eh, ba a san inda za su iya kaiwa ba ganin irin wato rikice da suke faruwa haka ne to amma ta wata fuska din idan ma haka da shi yanayin tsarin siyasa da kuma da ake tafiyar da mulki din ya kasance a tsawon shekaru a jamhuriyar Nijar zamu ga mhm, cewa mhm. shugabanci yadda akan yi shugaba yakan fara wani lokaci idan ya zo ta fuskar demokuraɗiyya kenan kila mm-hmm. zai kai ƙarshen wa'adin shi ba a mai juyin mulki eh, shi ma watakila wanda ya juyin mulkin bayan wani lokaci shi ma wani ya mashi juyin mulkin kwarai eh, <laughs> to amma kaga a wannan karan shi wato tsohon shugaba kenan muhammadu isu wanda tun daga lokacin da aka zaɓe shi din ya mm-hmm. wa'adi na farko ya koma ya wa'adi na biyu din har ya gama sosai ya da an samu irin wannan matsala ba kwarai kuma shi ma ya yi alkawarin cewa ba zai irin wannan yunkurin ta zarce ba eh, ya cika alkawari ya ce eh, zai kwatanta a samu karan farko a Nijar a mika mulki cikin ruwan sanyi to wannan ta wannan bangaren za a iya cewa gaskiya a nan Nijar ta taka muhimmiyar rawa an samu an yi wa'adi har biyu ba a samu wata matsala ba sakamakon shekarun da suka gabata wannan babban ci gaba ne ga kasa kamar Nijar ta fuskar eh, demokradiya a samu wani shugaba wanda ya mika mulki ga wanda jama'a suka suka zaba gaskiya ne to eh, malam hassan idan muka dawo ga shi zababin shugaban kasa na yanzu shi malam bazum muhammad hmm. eh, tabbas ganin cewa wato yanayin da jamhuriyar nijar take ciki akwai abubuwa da dama wanda suke za su iya zama hmm. wato babban kalubale a gare shi wanda za su hmm. zama wato abubuwan dole mai da hankali a kansu a halin yanzu domin a tabbatar da cewa wato an samu nasara wajen tafiyar da mulki mm. ah, a ganin ka waɗanne abubuwa ne yanzu suke gaban shi zaɓen shugaban ƙasa ɗin mm, mm. wanda ya kamata mai da hankali akan su wanda suke matsayin babban kalubale ah, to lalle eh, shi eh, za a cewa eh, bazum muhammad a ta fuskar siyasa dai sananne ne a jamhuriyar niger an fafata sosai da shi a tsawon tarihin siyasa a niger ba yanzu ba ko a ce wani sabon shiga ne a harkar siyasa sannan a baya bayan ya rike mukamai da dama kamar wannan mukami na ministan harkokin waje sannan kuma ya rike minista na cikin gida to duka waɗannan mukamin wanda za a cewa kamar eh, ba za a ce wani eh, sai ya zamanto wani sabon abu a gare shi wato mm-hmm. mulkin eh, da zai idan tunda akwai mataki na karshe wanda kotun tsarin mulki za ta tabbatar ko an na'am da wato sakamakon da hukumar zaɓe ta bata to idan har ta tabbata cewa shi ya lashe zaben kuma aka rantsar da shi akwai kalubaloli da yawa ga ƙasa kamar Nijar na farko dai akwai matsalar tsaro wadda kamar yadda kasashen yankin nan suke fama da matsalar tsaro mm. nan din ma eh, dole sai eh, an yi da gaske da cewa ya rike minista na eh, irin waɗannan bangaren to eh, dole sai an yi da gaske akwai kuma mm, wato kalubale wanda ya shafi tattalin arziki akwai kuma yaki da cin hanci da kuma rashawa eh, hmm. sai kuma wanga batu na eh, haɗin kai kasancewar wanga yadda zaben ya kasance da abubuwan da suka biyo bayan sanar da sakamakon an hmm. su zamu rarrabuwar kawuna sosai dole yanzu a wani yunkuri wanda za a haɗa kan jama'a sannan ita ma gwamnati ya kamata cikin ruwan yanayi a taka tsantsan ah, ana kama kaman eh, yan siyasa da sauransu irin wannan ya ce za a biyo shi kuma za a iya tado wani rikici wanda yake ba san eh, yaushe zai inda zai kare ba jama'a masu ware ganin cewa lokacin da muke da shi din ya riske mu dan zamu ja lazamin shirin sai a saduwa ta gaba da idan Allah za a je mu dauke da wani cikon. kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa musamman shi abokin aiki na Hassan Barka da ya kasance tare da ni a cikin shirin ni Abdullahi Salihu ka tsana ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. sauraro sai ku gyara zama domin ku ji shirin nan na kyasoshin rayuwa. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. mu da sake sadu a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Stanley na Atila Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin wannan shirin. madalla idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun fara magana dangane da makusantan imam amirul mu'minin ali da abi talib salam wa'anda suke ɗaukarsa a matsayin khalifa manzon allah sallallahu alaihi wa na gaskiya bayan wafatinsa mun yi magana dangane da rayuwar muhammad dan abubakar wanda imam ali salam ya sanya shi gwamnan kasar masar amma amr bin asi tare da umarnin muawiya ya yaƙe shi ya kuma kwace kasar masar kasar daga hannunsa ya kuma kashe muhammad abubakar ya kuma kona gawarsa sai dai akwai abin da ya rage wanda ba mu yi magana ba dangane da muhammad abubakar wanda kuma sun hada da cewa da farko shi dan autan khalifa abubakar ne wato khalifa na farko don haka aisha umul mumini na matar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yayarsa ce haka ma asma'u diyar abubakar matar zubair dan awam yayarsa ce banda haka yana da dan uwa wanda ake kira wato abdulrahman dan abubakar idan mun koma ta bangare mahaifiyarsa kuma ita ce asma'u bintu umais wacce da farko matar jafar na abu talib ne ta haifa masa ya'ya guda uku wato abdullahi muhammad da kuma aun ta haife su ne gaba ɗayansu a ƙasar habasha a lokacin da suke gudun hijira bayan shahadar jafar na abu talib a yakin motat a shekara ta takwas bayan hijira a ƙasar jordan a hali yanzu khalifa abubakar ya aure ta bayan da ta kammala idda Allah ta'ala ya arzuta su da ɗa wanda ake kira ko kuma aka sanya suna Muhammad Muhammad yana watanni uku a duniya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi wafati bayan wafati manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam khalifa Abubakar ya zama khalifa na shekaru biyu da 'yan watanni sai ya rasu Ba rasuwansa Asma'u bintu Umais ta auri Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alaihi salam a lokacin wato tana renon Muhammad dan Abubakar abubakar wanda bai fi shekaru uku a duniya ba da haka kuma muhammad abubakar ya tashi a gidan amirul mu'minin ali ibn abi talib alayhi salam a nan ne ya sha ilimin gidan annabta ya kuma zama babban malami mai tsoron Allah a lokacin da yake dan shekara 25 a duniya wato a zamanin khalifa na uku kenan Uthman ibn Affan mutanen kasar Masar kimani 700 sun taho Madina sun zo Madina inda suka buƙaci khalifa na uku ya sauke musu ɗan uwansa Abdullahi ibn Abi sarh a matsayin gwamna a ƙasarsu don yana cutar da su da farko dai khalifa usman ya ki amincewa da buƙatar su amma bayan shiga tsakani wanda imam ali da abi talib alayhi ya yi ya amince ya tubi abdullahi ibn abi sarh inda ya maye gurbin sa da muhammad dan abubakar a matsayin gwamnan kasar masar yana dan shekara 25 a duniya amma a lokacin da suke kan hanyar su ta komawa kasar masar tare da sabon gwamnan kasar masar sai suka kama wani bawa akan hanya mallakin khalifa na uku tare da raƙumin khalifa ɗauke da wasiƙa zuwa gwamna da aka tuɓe inda a cikin wasiƙar ya ce masa kada ya sauka wannan ya sa suka sake komawa madina tare da wannan bawan ɗauke da wannan wasiƙar a nan suka buƙaci khalifa ya sauka don bai cancanci zama khalifa ba sun sami masu goyon baya daga wato da dama daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga ƙarshe dai al'amari ya kai ga kisan khalifa na uku bayan kisan khalifa na uku sun buƙaci Ali da Abi Talib alayhi salam ya karbi khalifanci da farko ya ki amincewa sai bayan kwanaki biyar da kisan khalifa da kuma su cewa dole kawai shine zai zama khalifan su a sannan ne ya amince da buƙatar su amma da sharuɗansa bayan baya ga imam ali salam ya tuɓe dukkanin gwamnoni wa'anda khalifa usman ya naɗa a ƙasashe daban-daban na duniya a lokacin wa'anda kuma mafi yawansu ko kuma dukkaninsu 'yan uwansa na jini ne amma ya sake tura Muhammadu abubakar zuwa ƙasar masar kamar da yadda aka nada shi tun kamin kisan halifa na uku kafin haka dai muhammad ibn abubakar ya kasance tare da imam ali salam a yakin jamal tare da umul na aisha wato yayarsa da kuma talha da zubair da kuma rundunoninsu a garin basra na ƙasar iraki a nan ne aka yi yakin jamal bayan yakin ya aiki muhammad dan abubakar da ya ɗauki yayarsa umul na aisha daga fagen fama zuwa wani gida a cikin garin basra kafin ya shirya tafiya ta zuwa madina bayan ya koma kasar masar a matsayin gwamna kuma bayan yakin siffin kuma bayan taron daumata jandal muawiyar abi sufiyan ya tura amur bin asi zuwa kasar masar da sojoji kimani dubu shida wanda suka kwace kasar masar daga hannun muhammad abubakar suka kama shi suka kashe shi suka kuma kona gawarsa da wuta wani al'amari dangane da muhammad abubakar shine cewa yana da ɗa wanda ake kiran shi kasim kasim ya auri diyar aminsa asma'u bintu abdurrahman dan abubakar da kasim da asma'u suka haifi diya wacce ake kira ummu farwata ummu farwata ta auri imam muhammad bin ali alaihi masalam limami na biyar daga cikin limami masu tsarki daga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wacce ta haifa masa imam jafar ibn muhammad as alaihissalam wanda kuma shine limami na shida daga cikin limamin masu tsarki daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da wannan dalilin ne imam sadiq alaihissalam yake cewa abubakar ya haife ni so biyu wato ta kakansa kasim dan muhammad dan abubakar da kuma asma'u diyar abdurrahman dan abubakar har ila yau muhammad dan abubakar bai amince da khalifanci mahaifinsa ba kamar yadda yake a fili a cikin wasiƙun da ya yi ta musayar su da muawiya dan abi sufyan a lokacin da yake jayayya da imam ali alaihi salam bayan kisan halifa na uku masu sauraro a nan za mu dasa a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. abin da zai biyo baya shine amsoshin aƙida tare da dr abdulkadir mubarak amsoshin aƙida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin aƙidar musulunci shirin da kuke turo mana tambayoyi da suka shafi aƙida mu kuma cikin yarda allah mu shiga mu binciko muku amsoshi domin warware muku waɗannan tambayoyi da kuke da su to yau wata tambaya ce ta bujiro daga wata baiwar allah wadda take cewa assalamu alaikum filin aƙidar musulunci ina da wata tambaya tambayar kuwa ta shafi irinmu ne da yake ni ahli sunna ce shin idan mutum ya kasance ahalus sunna sannan a cikin wasu lokuta ya yi yabo ga musamman aliyu bin abi talibin shin yin yabo ga sayyidina ali a matsayina na ahalus sunna yana nuna cewa na canja aƙida ne? da fatan za a amsa mun wannan tambaya to tambaya tambaya ce mai muhimmanci kuma abu ne wanda yake da wasu al'amura na ban mamaki ta wani bangare domin in an yi zancen canja aƙida ko kuma mutum yana ahalin sunna yayyabo ga wani daga cikin makusantan rasulullah sallallahu alaihi wa sallam to abun ban mamakin ne ya zai kasance canja aƙida ko kuma mutum ya canja aƙida to ala'ihal wannan tambayar ba ta da wani abu na wato kenan bambanci da irin watakila abubuwan da ke gudana yanzu bisa waɗansu dalilai da ke sanya bambance-bambance tsakanin musulmai a duniyar yau abinda nake nufi shine yau halin sunna sun kasance sun alamta kansu a cikin sahaban manzo sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda kurum suke son su ji an faɗi sunansu an yabe su kamar yadda kuma akwai waɗansu suma daga cikin waɗanda suke shi'a suna so ne kurin su ji an yabi waɗansu daga cikin waɗanda suke tare da rasulullah dinnan sallallahu alaihi sallam an yabe su su kaɗai su masu ji daɗin wannan yabo da aka yi to idan har yana kasancewa wani daga cikin ahalin suna ya yabi wani wanda shi'a suke ƙaunarsa sosai shin ya nuna cewa mutum ya canja aƙida ko kuma wani daga cikin 'yan shi'a ya yi yabo ga wani wanda 'yan ahalin suna suka fi ɗaukaka al'amuransa shin ya nuna cewa ya bar shi an ci ya zama ya canja aƙida wannan fi sabilillahi abubuwa ne waɗanda suke ba su da tushe babu wani abu da yake ya kafu akan irin waɗannan tunani ma an lahu min sultan ubangiji bai taɓa zaukar da wani tafarki na canja wani abu na aƙidar mutum akan waɗannan al'amura ba kirkire ne na mutane da wasu abubuwa da suka dora wa kansu a kansu yanzu ke kina ahalin sunna don kin yabi aliyu bin abi talibin alaihi salam yabon ali wane ne ali alaihi salam ya kamata mutane su yi bincike akan aliyu bin abi talibin alaihi salam wannan bawan allah ku duba duk tunanin ku duk wasu littattafai na ahalin sunna din ma kansu ku duba abubuwa na fada'ilil hamsa akwai wani littafi da aka sa shi akan fada'ilil hamsa wani littafi ne wanda ake rubutacce hatta littattafan ahalin suna ɗin kansu akwai falala falala falala da aka rubuta na waɗannan bayan Allah Aliyu bin Abi Talib Hassan da Hussein Fatimatu Zahara waɗanda suke daga cikin mafi kusanci mafiya kusanci ga manzo sallallahu alaihi wa sallam ali bin abi talib alaihi salam tun yana dan shekara goma ya karbi musulunci wannan lokaci kuma shi ne ɗaya daga cikin mutanen da suka karbi addinin musulunci ko kuma a ce shi ne na biyu bayan khadija matar manzo sai shi ya musulunta lokacin da manzo ya zo da addinin musulunci yaƙe-yaƙen duk da rasulullah ya yi sallallahu alaihi wa sallam wajen kawar da kafirci da kafirai babu wani yaƙi da ali bin abi talibin alaihi salam bai je ya yi ba sai yakin tabuka shi kuma yakin tabuka ma dalilin da yasa bai je ba manzo ne ya ce da shi ya zauna a madina ya zama wazirinsa har yake cewa da aliyu lokacin da aliyu yake cewa ya rasulullah ina son fa je yakin nan yace a'a ka zauna a madina ka kula da al'amura ka zama waziri na kamar yanda ainihin haruna ya zama wazirin musa a lokacin da annan musa ya tafi munajati zuwa ga allah ta'ala to kai ma ka zama waziri na sannan wannan ne kaɗai yakin da aliyu bin abi talibin bai tafi ba gwarzantakan ali wajen kare addinin musulunci a yakin handak a yakin uhudu a yaƙe-yaƙe da dama hunainu ne da badaru ne duk wani yaƙi da ka sani na kare doron addinin musulunci ali bin abi talibin yana gaba to menene mutane suke nema ne ali bin abi talibin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da zai yi hijira ya kama hanyar zuwa madina ba ya bari a kan gadonsa lokacin da shawa gaba ɗaya suka taru suna so su zo su kashe annabin manzo ya ce cewa aliyu ya zauna shine ya kwana akan gadon rasulullah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka ga abubuwa nan daban-daban da yake ta nuna ishara da falala na wannan bawan Allah dan baffansa ne kuma gashi ji wato gashi kuma suruki na rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mutane nawa ne manya-manyan sahabai suka zo suna son su aure fatimatu zahara salamullah alaiha yar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wanda manzo ya fi sonta da dukkan waɗanda suke tare da shi a wannan lokaci ko yaƙi zai je kafin ya ce wajen yaƙi sai ya biyo ta gidan fatima in ya dawo daga yaƙi sai ya biyo ta gidan fatima amma ya ce ya hana kowa auren da sai aliyu bin abi talib ya baya aure ta wannan ne zaka ce in ka yabe shi wai shi nan ka canja aƙida me ya canja aƙida anan su kansu 'yan shi'a da suke kokarin daga al'amuran aliyu bai mai talibin suna daga al'amuran aliyu ne saboda manzo ya daga al'amuran aliyu bin abi talibin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Shi ne ya ɗaukaka al'amuran ali ya kuma sanar da waye ali a duba duk littattafai na ahlus sunna gashi na yadda suka ainihin bayani akan falalan aliyu bin abi talib akan duk sauran sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam saboda haka in ahlus sunna ya zo ya yabi ali ya zama ya canja akida ya kuma ya zama dan shi'a kenan waye wannan maganar saboda haka duk waɗanda kuma suke ganin da ka yabi ali wai ka zama dan shi'a to duk wanda suke da irin wannan tunanin to su kuma ashe duk wanda ya kasance ya yabi wani daga cikin waɗanda ba ahalin gidan manzo ba to su kuma me yake nunawa kenan sun bar ahalin manzo ba sa kauna ahalin manzo kenan sun koma sun zama suna son waɗansu ahalin gidan manzo sallallahu alaihi wasallam to ya zai zama yaban ahalin gidan rasulullah mafi kusanci ga manzo sallallahu alaihi wa sallam surukin manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda shi kansa rasulullah din ya ɗaukaka al'amuransa har aka saukar da aya su gudun Allah ta'ala yake yabon waɗannan mutane dangane da al'amura da ya shafi imaninsu Inna allazina amanu wa amilu salihati ula'ika hum khairul bariya haka Allah ya ce a cikin alkur'ani waɗannan da suke ainihin imani suka aiki na gari su ne mafifita daga duk ababen halitta baki ɗaya wannan aya ɗin da ta sauko duk lokacin da aliyu bin abi talibin ya shigo ga sahabbai a zaune ga manzo a zaune aliyu yana shigowa wajen sai manzo ya kicewa ja a khairul bariya sai manzo ya ce da sabai to khairul bariya ya zo wato ya nuna cewa wannan ayan akan aliyu bin abi talibin ta sauka amma shine za a ce wai in an kaya bi ali wai ka zama wai wani abu ka bar wai sunni ka kuma dan shi'a to ai duk abin da ake so a yi a nan shine a yi abin da yake manzo ya yaba manzo ya ɗaukaka sha'aninsa rasulullah ya ɗaukaka sha'anin wannan abu kowane abu ne manzo ya ɗaukaka sha'aninsa to duk wani musulmi wajibinsa ne ya ɗaukaka wannan sha'anin shi ma in ku kana da kiyayya kan aliyu bin abi talibin to sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin akwai hadisi da yake nuna mana cewa manzo yayi nuni yake cewa ya kai ali la yuhibbuka illa mu'minin kai ali babu illa mu'minun ba wanda zai soka ya kai ali sai mumini wala yubghiduka illa munafik babu wanda zai zo ya bata maka kuma ya nuna bai son ka illa munafiki saboda haka da dama a lokacin sahabbai suna gane munafiki ne in suka ga yana kiyayya da aliyu bin abi talibin alaihi salam ku duba cikin littattafai a dinga bincike ana gano al'amura saboda haka son aliyu bin abi talib ɗaukaka aliyu bin abi talib nuna yabo ga aliyu bin abi talib yana nuna mumini ne mutum wanda ya yi wannan saboda haka ina fata ke wannan mai tambaya ki ci gaba da duk al'amuran da yake na ɗaukaka al'amuran aliyu bin abi talib alaihi salam yana nuna mumina ce ke yana nuna kusancin ga allah ta'ala yana nuna Allah ya yarda da al'amuranki kuma ba yana nuna cewa wai kin bar akida ba me akida a cikin al'amura ana nuna soyayya ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake so a cewa shine kin canja akida me canja akida anan saboda haka wadda ke ana nuna mun lokaci ya ainihin yi amma insha Allahu duk da wannan tambaya ce mai muhimmanci in Allah da ashirinmu na gaba wannan tambayar da kika yi tambaya tana da muhimmanci ashirinmu na gaba za mu yi kokari mu ɗauko hadisai sanannu wanda a ciki mu ji menene manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa dangane da Ali bin Abi Talibin alaihi salam za mu yi kokari a cikin shirin mu na gaba insha Allah saboda lokaci za mu tsaya anan wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin sai kuma maimacin shin nan na mu a yau mu a yau Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyarmu a yau. shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa wanda suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa musamman masu alaƙa da wannan yankin na gabas ta tsakiya to a yau za mu yi tsokaci ne akan yanayin alaƙar amurka da saudiya a ƙarƙashin gwamnatin joe biden da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a yayin yakin neman zaben shugaban ƙasa amurka wanda shine ya ɗora joe biden kan karagan mulki da ƙarshe ya bayyana ra'ayi mabambanta da na tsohon shugaban ƙasar donald trump a kan batutuwa da dama daga cikin gida zuwa siyasar waje ɗaya daga cikin irin waɗannan abubuwan da ya bambanta wato ra'ayoyin 'yan takarar biyu shine akan saudiya da kisan da ta yi wa ɗan jaridan nan kashogi shi joe biden ya alkawalin ɗaukar mataki na ladabtar da mahukuntan saudiya ɗin matukar aka same su da hannu damo-damo a cikin kashe ɗan jaridar bayan da biden ɗin ya shiga cikin fadar gwamnatin ƙasar a cikin watan janairu masu magana da yawunsa sun rika share fage a kan matakan da yake son ɗauka daga ciki da akwai cewa ba zai mu'amala kai tsaye da yarima mai jiran gado muhammad bin salman ba domin ba shine tsararsa ba sai dai sarkin ƙasar salman bin abdulaziz saɓanin yadda tsohon shugaban ƙasar ta amurka donald trump ya harkayi mataki na gaba da sabon shugaban ƙasar ta amurka ya ɗauka shine kiran sarkin na saudiya ta wayar tarho inda ya yi magana da shi akan batun yadda ake take haƙƙin bil'adama a ƙasar da kuma yadda amurkan take son ta ɗauki matakai a kai ya kuma sanar da sarkin cewa gwamnatinsa za ta yi sauyi akan yadda alaƙar ta take da saudiya za kuma a sanar da hakan a ranakun juma'a da litinin to a hirar da yi da tashar talbijin ɗin univision shugaban ƙasar na amurka ya ce na faɗa wa wato sarki gaba gaɗi cewa wasa ya sauya salo kuma a ranakun juma'a da litinin za a yi sauye-sauye manya za kuma mu ladabtar da waɗanda suke take haƙƙin bil'adama a saudiya ɗin bayan ya ci gaba da cewa wajibi ne riyad ta kawo ƙarshen batun take haƙƙin ɗan adam idan har tana son ci gaba da yin mu'amala da washington dama dai a ranar juma'a da ta gabata ne hukumar leƙen asirin amurka cia ta fitar da rahoto a kan kisan da aka yi wa kashogin a birnin istanbul a shekara 2018 abin da ya biyo baya na waccan sanarwa shine baitulmalin amurka ya kakaba takunkumi a kan kanar ahmad al-asiri wanda shine mataimakin shugaban hukumar leƙen asirin saudiya hakanan kuma a karin dunar musamman ta saudiya ɗin saboda ta taka rawa wajen kashe kashogi ita kuwa ma'aikatar harkokin wajen ta ƙasar amurka ta haramta wa wasu jami'an saudiyar har su 76 ne shiga cikin ƙasar sannan kuma ta bayyana cewa ba za ta lamunta ba a ce hukumar saudiya tana yin barazana ga 'yan adawa da suke zaune a cikin ƙasar ta amurka. shi kuwa shafin kafar watsa labarun nan na bloomberg ya ambaci cewa ma'aikatar harkokin wajen amurka ta aike da bayani da sanarwa zuwa ga majalisar dokokin ƙasar ta amurkan kenan tana bayyana cewa daga yanzu an buɗe sabuwar siyasa fa akan saudiya kuma za a ƙaide izinin shiga cikin amurkan ga wasu 'yan saudiyar ita ma shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi cewa ta yi wajibi ne ga saudiya ta fahimci cewa duniya ta sa ido tana kallon duk abin da take aikatawa kuma amurka za ta ladabtar da ita wannan shine sabon shafi a zahiri da aka bude na alaka tsakanin amurka da saudiya to idan muka yi waiwaye zuwa lokacin mulkin donald trump za mu ga da gwamnatinsa ta mayar da saudiya wata sanuwa ta tatsa inda ta rika karbar biliyoyin daloli malala gashin tinkiya ta hanya da dabaru daban-daban na tsokana trump ya sha faɗa a fili a wurin taro na siyasa cewa mu ne muke kare saudiya wacce take mai ɗan karamin kuɗaɗe ina kuwa ƙaunar sarki amma na faɗa wa sarki cewa ya kai sarki mu ne muke kare ka kuma ba domin mu ba ba za ka iya dawwama tsawon makonni biyu ba akan mulki don haka dole ne ka biya lada saboda tsare ka da sojojinmu suke yi ba so ɗaya ba ba so biyu ba shugaban ƙasar na amurka donald trump ya rika yin maganganu irin wannan na tsokana da kaskantar da mahukuntan saudiya waɗanda suke shiru ba tare da sun mayar da martani ba abin da biyo baya shine tatsar saudiya ɗin da amurka ta rikai ta hanyoyi mabambanta biyan kudaden ladan tsaron da amurkawa suke yi wa kujerun mulkin masu mulkin saudiyar sannan kuma da zuba wasu biloyin kudin da saudiya ta yi a cikin harkar kera makamai a amurka ta yadda watakila a tarihin amurka babu ba a ma taɓa samun wata ƙasa wacce ta sai makamai daga amurkan ba na biliyoyin daloli kamar wadda saudiya ta yi da hakan ya sa amurkawa masu yawan gaske suka samu aikin yi duk ba don komai ba sai saboda masu mulkin kasar su ci gaba da zama kan karga mulki abin tambaya a nan shine koyaushe masu mulki a saudiya za su fahimci cewa amurka ƙarƙashin kowace jam'iyya democrat ko republican suna kallon su ne a matsayin sani wanda za su rika tatsa matsin lamba ta zahiri da sabuwar gwamnatin amurka ta yanzu take wa saudiya manufarsa guda ita ce ta sake tilasta wa saudiya ta ci gaba da miƙa mata dukiyar da allah ya huwace mata kuma duk da haka ba su yi mata kallo irin na girmamawa balle kuma su kalle ta daraja kamar yadda Trump wato a tsawon mulkinsa da yin kalamai na wulakanci da cin zarafin mahukuntan Saudiya haka ita ma wannan gwamnatin za ta ci gaba. Wannan shine illar miƙa kai ga azzalumai masu girman kai. Kuma ga dukkanin alamu abin da zai biyo baya sai ya fi wanda ya wuce muni a wajen Saudiya. abul tsayib almutanabbi wanda mawaƙi ne fitacce na larabawa a zamunan baya yana da wata ƙasida da yake cewa duk wanda ya wulaƙanta kansa to za a wulakanta shi cikin sauƙi domin gawa ba ta jin zafi idan an tsine ta allah maɗaukakin sarki kowa yana faɗa a cikin littafinsa mai tsarki cewa kada ku karkata zuwa ga waɗanda suka aikata zalunci sai wuta ta shafe ku. To ma sauraro a nan za mu dasa aya saboda lokacin da muke da shi ya zo ƙarshe. sai dai kafin mu karkare muna ga ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu ɗauki da wani jigon. yanzu kuma ga tahir amin rajiya sake dawowa da maimacin labaran duniya iran ta karbi kunshin allura ne ga kafin cutar corona 250 daga kasar sin har ila a nan kasar iran an kira jakadan turkiya da ke birnin tehran don jan kunninsa kan furucin ministan cikin gida na kasar ta turkiya a ƙasar yemen kuma sojojin ƙasar sun kai hare-haren mai da martani cikin kasar saudiya tare da makamai masu linzami to masu sauraro da haka muka zo karshen abin da za mu iya gabatar muku a cikin wannan fitowar da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma gobe da safe idan mai duka ya kai mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh thank